Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba bakwai ga watan Afrilu a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin majalisar ministocin gwamnatinsa 33 'yan sawo'i kaɗan bayan rantsar da sabon firayim ministan ƙasar. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Nejan Najeriya ta sanar da Alhaji Ahmad Garba Gwanna a matsayin sabon sarkin masarautar Kagara a yau Laraba. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. An sauke shugaban 'yan sandan Najeriya kwanaki biyu bayan da fursunoni sama da dubu ɗaya da ɗari takwas suka tsere daga wani gidan yari a yankin kudu maso gabashin kasar. An sauke speta janar na 'yan sanda Muhammad Adamu daga aikinsa a jiya talata yayin da yake kan hanyar ziyara wurin da lamarin ya faru a garin oweri Inda ya yi kira da a ruguza kungiyar 'yan aware ta Biafra saboda kai hari gidan yarin da kuma 'yan tafarsunoni. fursunoni. Shugaba Muhammadu Buhari ya amince da Usman Alkali Baba wanda shine mataimakin shugaban rundunar a matsayin wanda zai maye gurbin Adamu. Matakin na Buhari ya zo ne yayin da ya rage kusan wata guda akan ƙarin wa'adin aiki na watanni uku da shugaban ya yi wa Adamu. Ministan harkokin 'yan sanda Alhaji Mai Gari Dingyadi ya ce an cire Adamu ne bayan kammala aikin tantance sabon speta janar babu tabbas ko fasa gidan yarin mai cike da tarihi ya taka rawa wajen sauke shi. Harin gidan yari na ranar Lahadi ya ƙara hura wutar rikici da aka kwashe shekaru ana yi tsakanin 'yan ƙungiyar da ke nema a kafa ƙasar Biafra da gwamnatin Najeriya. bayan da 'yan sanda suka ɗaura alhakin kai harin a kan 'yan kabilar ipop ta ƙungiyar ƙungiyar ta yi watsi da zargin da ake yi mata na hannu a fasa gidan yarin shugaba buhari dai bai ayyana ipop ɗin ba amma ya bayyana maharan da suka fasa gidan yarin a matsayin 'yan ta'adda jami'an amurka da na iran sun bayyana cewar an samu fa'ida da ci gaba a tattaunawar da ake yi a vienna yayin da ɓangarorin biyu da sauran waɗanda suka sanya hannu a kan yarjejeniyar shirin nukiliyan iran a shekara ta 2015 suke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ba a tsammanin samun tattaunawar kai tsaye a wannan halin amma ƙofofin amurka a buɗe suke saboda mun buɗe ƙofar diflomasiyya ya ƙara da cewar tarurruka na vienna wani mataki ne mai matukar amfani a yayin da muke ƙoƙarin gano abin da iraniyawa ke shirin yi don komawa mutunta yarjejeniyar wacce ta taƙaita shirin nukiliyar iran domin ɗage mata takunkumi Ƙasar Amurka ta janye a cikin shekarar 2018 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaba Donald Trump matakin da ya haɗa da sanya takunkumin karya tattalin arziki kan Iran. A nata martanin kuwa, Iran ta fara janyewa daga alkawarinta yayin da take neman sassauci daga takunkumi ganin ta tara ɗimbin ma'adanan uranium mataki daban-daban. Zanika na jami'ar Oxford sun dakatar da gwaji da ake yi a kan ƙananan yara da matasa yayin da hukumar kula da magunguna ta Birtaniya suke gudanar da bincike kan sahihancin ingancin allura biyu na rigakafin. Hukumar kula da ingancin magunguna da kayayyakin kiwon lafiya tana duba yiwuwar alaƙa tsakanin allurar rigakafin da daskarewar jini da ake samu a faɗin duniya. ciki hadda kasashen turai da dama ya zuwa yanzu an sami mutane talatin ne kawai da suka samu matsalar daskarewar jini daga cikin allurar rigakafi miliyan goma sha takwas da aka bayar a faɗin nahiyar turai gami da mutum bakwai da suka mutu yawancin daskarewar jinin da aka samu nau'i ne na daskarewar jini da ke kwararowa daga kwakwalwa wanda kuma kan iya haifar da mutuwar sassan jiki. Marco Cavallari, shugaban sashen rigakafi na hukumar kula da magunguna ta Turai, ya faɗa wa jaridar ƙasar Italiya a ranar Talata cewar hukumar ta shirya don tabbatar da alaƙa tsakanin maganin rigakafi da ke fuskantar cece-kuce da kuma daskarewar jini. amma kuma hukumar ta ba da sanarwa ga kamfanin dillancin labarai na faransa inda take musanta wannan ikirarin tana mai cewar tana sa ran bayanan sakamakon binciken nata ko dai ranar laraba ko kuma alhamis kafafen yada labarai na rasha sun ruwaito cewar an kai ɗan siyasa ɗan adawa da ke kurkuku alexal navalny asibiti a gidan yari inda aka yi masa gwajin annobar covid-19 an kwantar da shi asibiti ne 'yan sa'o'i bayan ya saki wata sanarwa a kafofin sada zumunta inda ya bayyana zargin barkewar cutar tarin fuka a gidan kurkuku kuma ya yi korafin yana fama da wani tari da zazzabi hankali ya karkata kan lafiyar navalny bayan ya sanar a makon jiya cewar zai fara yajin cin abinci don samun abin da ya kira kulawar kiwon lafiya ta gaggawa a yayin da yake zaman gidan kaso na shekaru biyu da rabi a gidan yari da ke da tazarar kimanin kilomita 100 daga birnin moscow ina da 'yancin neman ganin likita da kuma samun magani amma don sakarci ba a bani damar ko ɗaya ba navalny ya rubuta a cikin wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na instagram yana sanar da matakin daina cin abinci da zai fara. Navalny mai shekaru 44 da haihuwa a duniya ya kuma aika wasiƙar rubutu ta hannu zuwa ga shugabannin gidan yarin inda yake bayanin ciwo mai zafi a bayansa wanda ya bazu zuwa kafafunsa wanda hakan ke haifar da ɓacin rai. Madalla Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Sa'o'i kaɗan bayan rantsar da sabon Prime Minister a jamhuriyar Nijar, shugaba Muhammad Bazoum ya naɗa mambobin sabuwar majalisar ministocinsa talatin da uku, a ƙarƙashin shugabancin Uhumudu Muhammadu sabon Prime Ministan ƙasar. Tuni da 'yan ƙasar suka fara tofa albarkacin bakinsu a kan yadda suke kallon abin da suka kira sabuwar tafiyar al'amuran mulki. Ga ƙarin bayani daga Sulaiman Muna Barma. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Monsieur hasumi masudu. Sakataren gwamnatin jamhuriyar Nijar Abdu Galadima kenan a yayin da yake gabatar da wata sanarwa mai dauke da sunayen ministocin gwamnatin Firaminista Uhumudu Muhammadu mai mambobi 33 maza da mata abinda ake ganin sa a matsayin wani matakin share fagen shimfiɗa sauyi a wannan ƙasa idan aka yi la'akari da gwamnatin da ta shuɗe mai ministoci sama da 40. A cewar wani mai kare muradun jam'iyyar PNDS tarayya Muhammad Abdulkader matakin takaita yawan ministoci a sabuwar gwamnatin alama ce ta cika alƙawarin kaulan da bazum muhammad ya dauka a jawabin bikin rantsar da shi a ranar juma'ar da ta gabata eh, duka wasu koke-koke da mutane suke yi suna ganin kamar cewa eh, ana yin gwamnati mai mutane da yawa alhamdulillahi eh, wannan alama ce wadda take nuna cewa lalle shugaban kasa ya shigo da kafar dama kuma muna kyautata zaton cewa lalle shirye yake ya yi aiki cikin gaskiya da adalci ma'ana dan nijar kai na gabas ne nema na kudu na arewa ne za a wannan shugabanci saboda kai. Kwada yake ya yaba da matakin shigar da matasa a sabuwar gwamnatin jami'in fafutuka Abdullahi Idi na cewa akwai alamar an yi kitso da ƙeya saboda naɗin wasu ministoci a akalla goma daga cikin waɗanda suka yi ƙaurin suna a gwamnatin da ta shuɗe. Tunda abun ba gado ba ne kuma ba su kaɗai ba ne suka san abu. kenan ana iya sa wasu 'yan ƙasa 'yan siyasa kamar su an ce da an yi bincike cikin ministrori shine da muke so da shugaban ƙasa mai gaban shari'a kenan duk wani tsohon ministra a dakata ka asa shi da yanzu a tsaya a gani in binciken ya wanke shi shi kenan a wani sha sai a sa shi amma a yanzu da an sa mutum minista to ba zuwa gaban shari'a sai an daga a kariye shi abin da ake ce ma misanakization kuma tsari ne wanda yake ɗaukar lokaci. Haka dai shi ma Alhaji Salisu Amadu na kungiyar ni Nishiyar ke ciza yatsa saboda fargaba a game da koma bayan da za a iya fuskanta wajen yaƙi da mahan da ma dukiyar ƙasa a bisa la'akari da wasu ministocin sabuwar gwamnatin. Wa'ancan kin ba su bane ba a so su ne suka yi abin da ƙasa ta zarge su da wannan abin da ake magana ta annatin da suka wa ƙasa takardun suna nan su da kansu kuma sun san kansu kuma sun san abin da suka yi ana magana ƙasa ba magana ƙawance ake ba ana magana ƙasa ba magana sai ake ba daga cikin cikin ministoci 33 jam'iyyar pendes tarayya madigar kawancen jam'iyyun da ke mulki na da kujeru 16 cikin su har da ta ministan tsaro da ministan cikin gida da na kuɗin kasa da na man fetur yayin da NPR jamhuriya ke da ministoci biyar MNSD nasara hudu sai sai fayar inganci kujeru uku sannan sauran kananan jam'iyyu ke da kujeru guda guda kimanin mata shida ne ke kunshe a gwamnatin ta Umudu Muhammadu yayin da a karon farko wani matashi Ahmed Judud ke rike da ma'aikatar kuɗi ta kasa sai Maman Sani Isu Muhammadu da aka baiwa mukamin ministan man fetur da makamashi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sule mana Barma da wannan rahoton. Najeriya. Madalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahota. Zauren VOA kwarai ba shakka duk inda ka je an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu korafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. aikin kanikanci musamman na gyaran manyan motoci wani aiki ne da a can baya ba a cika ganin 'yan arewacin najeriya suna yi ba a sashen kudancin najeriya a halin yanzu ana iya cewa wannan lamari ya sauya inda ɗimbin matasa 'yan asalin arewacin ƙasar nan suna gyaran manyan motoci a kudancin najeriya na ziyarci wani babban garejin gyaran manyan motoci a birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo inda ni tattauna da shugaban garejin gyaran manyan motocin da wasu masu koyon gyaran manyan motocin inda shugaban garejin ya fayyace muna zare da abawa su ko masu koyon aikin suka bayyana irin motocin da suke iya gyarawa kana da irin abubuwan da ba su iya yi da waɗanda suka iya yi sannan da lokacin da suka ɗauka suna wannan aiki na gyaran motocin kama daga shugaban garejin gyaran motocin har zuwa masu koyon aikin duka sun nuna kalubalen da ke tattare da wannan aiki na gyaran manyan motoci. sunana mamuda ali wanda aka fi sani da ni kawo makaniki ciyaman ɗin makanikai ga baki ɗaya hausawa na jihar oyo motocin da muke gyara suna da yawa domin ni na fara gyara ne tun lokacin nisan yudi na kuma gyara ibeco bt5 sannan kuma muka yi koyi gyara akan wata mota da an jima ana yayinta a najeriya wato t3 wa'in na motocin a kansu na koyi aiki kuma a kansu na specialize din aiki na sannan daga baya kuma Allah ya sake buɗo mana da buɗi wato buɗin da Allah ya buɗo shine zuwan daf da daf ta shigo Najeriya ba a santa ba ba a meye ba Allah ya fahimtar da mu ita ta sanadiyan wasu mutane masu kwazo da fahimta da suka fada kan harkata muka fahimci wasu abubuwa da dama in a wannan lokacin ina gyaran daf 28 33 29 32 kila wa'annan motocin dab sai suka zama mana kamar ruwan dare kafin zuwan wa'annan motocin dab 85 da dab xf gashi kuma mun shiga wani sabon yanayi ana kiran wata mota faka wanda hausawa suke kiranta da kumus muna kan harkar kuma gashi mun tsunduma tsundun ciki har ma muna jujjuya motocin mu muke jujjuya motocin su koma su na hagu a najeriya Nigeria. ita ma babban mota samfarin Mark na ganta a wannan gareji naka ita ma kana gyaran ta ne Mark muna gyaran wani barayi daga gareta. domin duk aikin da ya shafi diesel ne babu wanda muke gujewa gaskiya tamkar kamar ma an koyar da mu ne nan take babu mota da in ta shigo garejin nan cikin ikon Allah ba ma ganin yadda za mu yi da ita kamar shekaru nawa ka ɗauka kana gyaran manyan motoci gaskiya na ɗebi shekaru da dama to ina ka koyi wannan aiki na gyaran manyan motoci motoci gyaran manyan motocin nan na koye shi ne a nan jihar oyo ka taɓa zuwa wani gari ko wata jiha kai gyaran motoci sosai ma kuwa don kamar lokacin da na gaya ma dabta shigo najeriya allah kaɗai irin ya san yawon da na yi a garuruwa da dama kasancewan ba a santa ba amma wasu daga cikin ma'anan kurmi allah ya ba mu ƙwazo da fahimta za in tashi in tafi duk yankunan nan in je Niger, in je ilori in je kaduna akan gyaran kuloci ma ba wani komai ba kulocin ta kawai ya fi karfin mutane a wannan lokacin famfo ne injector wato shi ake kira famfo za mu je mu ɗaura injector ta da nozzle in an gyara a nan jihar oyo zan tashi in ratsa in shiga arewa in je in ɗauro shi a wannan lokutan a shekarun nan ka taɓa koya ma wasu wannan aiki na gyaran manyan motoci mutane da dama ma kamar yadda mai gidanmu mai san jama'a ne mai kuma son ya haɗa mutane ya ga ya ɗaura ka akan turbar ka zama wani yara da dama da dama da dama wanda zan iya kawo sunansu da wanda ba zan iya kawo sunansu sunansa ba ma wallahi mun zauna tare da su to menene daɗin wannan aiki kai daɗin shi yana da yawa don ita a rayuwa sana'ar hannu iyaye suka ce ka je ga sana'a kai Allah ya hanyar ka ce to gaskiya babu abin da ya kai ta daɗi to menene matsalar wannan aiki na gyaran manyan motoci matsaloli da dama suna da yawa kasancewa a aiki za ka iya zuwa ka zo ka samu kuskuren aiki sunana abba na ga ka makal makal da bakin mai har ga kusan idanu da fuska da kafafu da hannuwa daga karkashin mota ne ka fito fito sosai ma sosai ma kuwa wasu irin mota ce kake gyara ga ta ne trailer da mai amfani da gas yawanci dai kowanne muna taba babu trailer da baka gyara gyarawa in dai mai amfani da gas ce gaskiya kan kana iya gyara mark sosai kana iya gyara scania kowace yan ford ce ko ford fa babu banda ita banda atros ma ba ma taba atros wasu iri atros atros aka dai sunan motan kamfanin yake idan aka kama roka irin 911 tada kana iya gyara ta ah, sai dai mai gidana gaskiya kan ban zo a yayin ta ba yawa yawa na zamani dai daga shekara a ce goma zuwa yanzu a baya So lissafamin motocin da hake iya gyarawa DAP 95 abeko sfcf 85 ati 28 balwo ma ina tabawa sai abeko aerotech duk muna tattaba su dai ka daɗe kana wannan aiki na gyaran mota eh da dai ba mota na fara ba da mashin na fara sannan na zo na yi Ponalbita. na zo kuma na yi karamar mota sannan na zo kan trailer to yanzu ga kana a birnin ibadan kana gyaran mota ka taɓa yin gyaran mota a arewacin Najeriya? Insha Allah na taɓa yi. A wace jiha ka yi gyaran mota? Kamar Yobe, Gombe. Kamar wani lokaci ka ɗauka kana gyaran mota a arewa? Kimanin zai kai shi irin shekara uku dai ina yi. To me yasa ka koma nan Ibadan kana gyaran mota? To saboda da can ne na ga kawai dai aikin dai haka kawai na baban gida. ne aikin ka? ci. Me kake gyara? Tirela. Kana iya gyara kowace irin tirela? Eh a ba kowace ba. Da wace da wace kake iya gyara? Ina iya gyara DAP 95, 85, CF, SF da ibeko da men yanzu idan ibeko birke ta bai ji kana ai gyara birki ai birki fanni fanni ne akwai na layin iska akwai na layin lena ko wani kana ai A a'a ina gyara ne da lena amma na iska sai an kira mai aikin iska akwai wani fannin su daban na pipe pipe da ake tare iska to yanzu kamar a ce dab 33 ko 34 duk kana ai gyara su duka ina iya gyara su kana ai gyara birkin su da komi a'a birkinan su bana iya gyara amma ina buga lena su to misali eh, irin waɗannan motoci da na faɗi kana ai musu ringin ringi ina musu kuma su tashi lafiya lau sai ga daɗe ma daga ciki kana kallon ta can eh wacce wadda a tsaye eh wacce jabba ringi aka yi mata ringi aka mata har bulo injin ta ma ya hasawa kasa kana iya gyara giya giya yi eh. kana iya gyara giyan mark giyan mark a a eh mu je ne ina iya gyara shi kana iya gyara ina iya gyara ko da ta reverse kana iya gyara ta eh wani lokaci ka ɗauka kana wannan aiki na gyaran manyan motoci gaskiya zai kai shekara tara a wani gari ka fara gaskiya nan garin na fara amma asali na mazaunin maiduguri ne a nan garin ibada nan garin ibada to wai koya ma aiki ga mai gidana alhaji Kawu. alhaji Kawu ibada to kai ka taɓa koya ma wani aiki a Allah ban taba koya ba yan shi ma ban ma yi freedom ba har yanzu ba kai freedom eh ina karkashin zuwa wannan lokaci ne za kai freedom gaskiya ban sai lokacin ba dai muna tare da shi dai kana jin dadin wannan aiki na kanakanci so kware da gaske shi ma ina mararin yin aure a cikin yawanci ku kanakawa ana ganin cewa kun cika datti ko wani lokaci musamman da rana ba a ganin ku eh, wato a can a can eh. cikin kaya masu kyau wannan baya damun ka ko so daya tunda kaka ikan aiki na nake hmm. baya damuna da wani zage zage za ce ko ina cikin baki ko ina cikin wani tunda na san kan aiki na nake ba wai Mm. neman halak idan ka ga abokin ka ya wuce da kaya masu kyau ya yi kwambo ka tunanin kai maka irin wannan fita ka bar wannan aiki na kana kanci a'a ina ji a jikina to ai matsalar da samu ban san wace irin sana'a yake ba ni kuma da ita na taso wannan kana kancin ka ga yanzu gaskiya zan da ne mun yanta na ban san wace irin sana'a zan je duk sanan zan je hede na fara daga baya ka taba tunanin ka bar wannan aiki ka koyi wani eh na taba tunani daga baya kuma na yi regret na dawo <laughs> ne da na sani sun ce na dawo Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Iba Ibadan a Najeriya. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kokari da sun kai na samar da gidaje wa 'yan wasassu gidajen na a wurare daban-daban ne kamar su emina buwade ahinsan kwamu da sauran wurare wannan zai kawo saukin wahala da 'yan wasa ke sha wurin neman gidajen haya da kansu hakan kuma zai rage yawan barnan kuɗi wurin na haya otal-otal a matsayin sassanin 'yan wasa gabanin buga wasansu gidajen za su kuma gidanta jami'an club da sauran mutanen da aka azawa wasu ayyuka na musamman mai koyar da asanti kwatako wasa koci mariano berretu ya ce kamata ya yi alkalan wasa su rinka kare 'yan wasa kwararru daga samun raunuka kocin ɗin ɗan ƙasar portugal ya yi wannan kalami ne bayan 'yan wasan biyu sun samu raunuka a ranar wasa ta sha tara da sun kayi da brecum chelsea allen klein sports stadium ya ce ƙasar ghana na da ƙwararrun 'yan wasa to amma ya zama tilas alƙalan wasa su rinka ba su kariya ni ina sha'awan jarumai kulabuna na tattare da tulin jarumai kuma ba su shurin abokan karawarsu in ka lura babu dan wasa ɗaya daga abokan karawa da ya fita fili don ya samu rauni yau din nan in ji tsohon kocin din na black stars ghana sai dai kwata-kwata lashe wannan wasa da cibiyu da nema ta ɗari bisa ligin din kasar ghana hukumar kwallon kafar ƙasar masar a hukumci ta gabatar da buƙatar ta na ɗaukan nauyin shirya wasan ƙarshe na caf champions league na shekara ta 2020-2021 na gaba a watan mayun shekara ta da wannan zai zama karo na biyu da ƙasar masar ke ɗaukar nauyin shirya wasan ƙarshe a jere bayan ɗaukar nauyin wasan da ya shige al'ahali ce ta duke babban kishiyar ta zamalak sc da ci biyu da ɗaya a wasan ƙarshe haka kuma hukumar ƙwallon ƙafar ta ƙasar masar ta buƙaci a bata damar ɗaukar nauyin gasan zakaru na afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 na shekara ta 2023 ƙasar masar har yau ita ce ta ɗauki nauyin shirya gasar matasan afirka ƙasar da shekaru 20 na shekara ta 2009 wacce gana ta lashe a farkon lokaci hukumar kwallon afirka ta kudu safa a takaici ta ba da sanarwar cewa sama da takardun buƙatar aiki 200 sun ka samu wa gurbin mai koyar da bafana bafana wasa da babu kowa a kai an dai kore malafi ciki ne a matsayin babban mai koyar da ƙungiyar kakar wasa bayan bafana bafana ta gaza samun gurbi a gasan cin kofin afirka da kasar kamaru za ta karbi sa a sabuwar shekara da wannan muka yi so karshen labarin wasannin rodwanullah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana yanzu kuma ga shirinmu na gaba albarkacin azumin watan ramadan Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, ni na Aliyu Isa, birnin Kwani, jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah wajabta mana shi da dukkan kowane musulmi. A matsayina na matashi, azumi da Allah wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba. Kamar irin yadda wasu mutane ke tahiya su ɗo makamai suna kashe-kashe ko kuma su ɗo 'yan mata suna raye-raye ko kuma suna zinace-zinace ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanda. to alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhurman hotan azumin ramadana da Allah ya kamo na kuma mu makaranta alkurani na sai mu yi godiya da Allah ya samu ga kasance makaranta alkur'ani kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayewa da muke ciki ta ko da washe karatun alkur'ani da yawan ibada ga Allah muna fatan ko da bayan azumi ya huce Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sauran Allahul azim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Jamilu Ibrahim to ni eh, wata azumi abinda na ɗauke shi na ɗauke shi wata ne kawai yadda duk wani musulmi yake ɗauka shi wata ne na ibada na neman gafara na neman kusanci ga mahalicci da neman tuba da duk wasu kurakure da adam yake kuma da ruɓayya duk wasu ayyuka na neman lada da ake yi a lokacin azumi alhamdulillah to ni karanka a matsayina na matashi gaskiya azumi na dauke shi wani abu wanda nake ji mai kara mini lahiya gaskiya duk da dai yawanci in ka ɗauka wasu daga cikin matasa suna da matsalar ulsa da sauransu to amma gaskiya azumi ba zai taɓa hana ka yi shi ba Eh, shi wancan ursa din ba za ta taba halaka kai azumi ba to yanzu kuma ga takaitaccen labaran duniya shugaban kasar iran hassan rouhani ya faɗa a yau laraba cewar matakin da kasar ta ɗauka na inganta ma'adanin uranium zuwa kashi 60 mai da martani ne akan harin zagon ƙasa da aka kai wanda ya lalata tashar nukiliyar ƙasar ta Natanz. Kana an ji cewar ƙasar Afirka ta kudu ta bi sahun Amurka a jiya talata wajen dakatar da amfani da allurar rigakafin kamfanin Johnson Johnson ta COVID-19. biyu bayan shawarar da hukumar abinci da magunguna ta amurka ta yanke na ƙara nazarin matsalar daskarewar jini da aka samu ga mutane da dama da aka yi wa allurar rigakafin. Shugaban Amurka Joe Biden yana shirin yin jawabi a yau Laraba game da matakinsa na janye dukkanin dakarun Amurka da ke ƙasar Afghanistan daga nan zuwa ranar 11 ga watan Satumba. ranar da ake cika shekaru ashirin da kai harin ta'addanci kan cibiyar kasuwanci ta duniya da ma'aikatar tsaron pentagon masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya